na biyun da mun kama yanzu shi ya zo fada mana gaskiya kuma ya tabbatar mana cewa su uku ne suke bannan kuma wanda mun kama farin wanda mun fara karan shi ya organizing abubuwan kuma shi ya kawo kwayan da an sa ma yarinyan minara da ya sha kamin sun yi mugun halin da ita so shi ma yana hannunmu kuma kuma ya assuring mu cewa zai sa mu kama na ukunsu so shi ma mun kai shi kotu yanzu on fir kuma an kai shi gidan yadi a remand yanzu sun gaya muku irin kwayoyin da suka ba ne eh normal kwayoyin abin ga shi ba ya faɗa mana ya ce kwayan da su suna sha wai kwayan da ana ba doki irin kwayan da aka ba dokin nan shi su suke sha kuma shi an sa mai a ruwan da ya sha a yarinya to yanzu wani hali ake ciki ita yarinyar kun bincike a lafiyar ta yake ko kuma eh, yana dan samu yana dan samu sokin ga kadan kadan da uwayen sun dan yi zargin cewa akwai dan alamu za a hada baki da ku yan sanda da likitoci a boye wasu abubuwa me zaka ce ba wanda ya isa ya hada baki da yan sanda mu muna aikin mu independently su likita suna aikin su independently so ba abin da ya hada mu yarinyan da ya wanda sun yi laifi ba ba ba, ba wanda ke relation din mu a ciki ko ma relation ko uba mu ko uba nin da ke magana ko uba na ne ya laifi gwamnati ya riga ya bani izinin kama uba na. so don da ya laifi dole mu bi shi a hukunta shi so ba magana hada baka cikin maganan ko ya sai abin da yake abin da ya faru kuma za a bi gaskiya a fitar da da gaskiya wanda yake da laifi yana court za a hukunta shi da ya kamata to sai dai duk da wannan nasara da yan sandan ke cewa sun samu akan wannan lamari mahaifin wannan yarinya Aisha wato Malam Muhammadu Rabi'u ya ce shi fa bai gamsu da yadda lamarin ke tafiya ba to ni dai a gaskiya matakan da aka dauka ban gamsu da su ba ko ba hanya ba don ni har yanzu ba a mini wani katamanin bayanin ga halin da ake ciki ba ko a'a ga halin da ga irin maganin da aka ba yarinya na ko kuma ga shi wani dai abu da aka bata wanda ya cutar da ita har yanzu dai daga hukuma har su likitoci ba wanda ya ce mani ga matsalan da ya gani sai dai a duba ta a bata magani ko kuma a rubuta magunguna da ruwa a sa mata halin da muke ciki ga irin kalan maganin da a ce mini ga kalan maganin da ga irin kalan maganin da aka bata ba har yanzu a daidai lokacin da nake hada wannan rahoto dai aisha ta share kwanaki goma sha hudu kwance a asibiti to ko yaya jikinta yake a halin yanzu sunana sa'adatu abdullahi ni yan mahaifiyanta ne to yanzu za mu ce tana samun sauki tun da ta hida ko kai ma zuwan can da kai ka ganta ai ba a hada shi kamar da yanzu saboda lokacin da aka kawo ta na harko ta yi sa kwana hudu ko motsi ba ta yi bakinta kuma ko su likitoci sun yi su bude bai budu ba haƙorin nan yana da tsi toron kwana hudu nan haƙorinta ya buɗe amma kuma ido na rihe toron da ta cika kwana bakwai rannan ido ya buɗe amma kuma ba ta gani saboda har ya an sa mata ba ta gani sai da ce kwana biyu da buɗewar shi shine muka ga alaman tana dan gani saboda an aje dan abu kan abun asibiti nan sai ta dan sa hannu ta dauko tana dan wasa da shi haka kamar karamar yarinya ne. to yanzu ba kiwo tana magana a'a ba ta magana har yanzu to in tana son wani abu ya take muku ba ba ta son komi sai abin da muka bata da dai dan koko ne ake bata da madara to in an bata ma numfashinta sai ta zuwa sama-sama kamar zai hita to da muke can da aka yajin aikin nan muka zo nan shi wannan likitan sai ce ka a ƙara bata kokon a ƙoƙarin da na yi domin jin ta bakin likitan da ke kula da aisha domin jin halin da ake ciki game da lafiyarta ya ci tura a ɗaya gefen kuma na kira lambar wayar kwamishinan shari'a na jihar niger barista abdullahi bawa wuse domin jin matsayin gwamnatin jihar niger akan wannan lamari to sai dai bai ɗauki wayar ba amma daga bisani ya rubuto mani saƙon cewa yana mitin idan ya kammala zai kira ni, kuma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu wani labari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.